daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da dari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalubo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau Asabar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin inda da farko za mu fara da cikakkun labarin duniya sannan shirye-shiryenmu na yau da kullum. Yanzu sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusuwunti da farko muhimman kanunsu. Dakarun kare juyin juhalin musulunci na Iran sun kaddamar da sabbin na'urori masu linzami da na tsaro. Yan gwagwarmayar Siriya sun sanar da fara kaddamar da hare-haren ɗaukan fansa kan sojojin haramtacciyar ƙasar Isra'ila. sojojin sudan sun kwace iko da wani birni da ke arewacin kurdufan daga hannun 'yan tawayen kasar na rapid support forces yanzu kuma ga cikakkun labarun nan dakarun kare juyin juhalin musulunci na iran sun kaddamar da sabbin na'urori masu linzami da na tsaro babban sakataren rundunar da ke sa ido kan dakarun kare juyin juyin halin musulunci ya sanar da kaddamar da wasu sabbin na'urori masu linzami da na tsaro a cikin tsarin baje kolin malik al'ashtar wanda za a gudanar a ranar litinin mai zuwa a kasar brigadier general hamid bazmash shahi ya kara da cewa a wani taron manema labarai a yau asabar. za su yaye shamakin makamain dakarun kare juyin halin musulunci na kare ƙarfinsu bisa tsarin baje koli ya yi nuni da cewa baje kolin zai haɗa da a karan farko baje kolin jami'an tsaro da ke sintiri a jiragen ruwa masu ɗauke da aluminium baya ga nasarorin da aka samu a fannin fasahar ƙere-ƙere da ƙarin adadin makamai. ya kara da cewa yana ganin dakarun kare juyin halin musulunci a matsayin wata cibiya da ke ayyuka da yawa a matakin duniya baki ɗaya kuma baje kolin zai tattauna wani ɓangare na ayyukan dakarun kare juyin hali da kuma yaɗa shi ga kafafen watsa labarai babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar iran ya bayyana cewa abubuwan da suka nuna irin girman dakarun kare juyin halin musulunci sun sanya makiya a cikin takaici babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar iran manjo janar muhammad bakiri ya jaddada cewa bayyana da irin girma da dakarun kare juyin halin musulunci na iran suke da shi ya sanya makiya cikin takaici hakan ya zo ne a daidai lokacin da manjo janar bakiri ya aike da saƙon murna ga kwamandan dakarun kare juyin johal musulunci na iran manjo janar hussaini salami a yau asabar dangane da bukukuwan watan sha'aban ciki har da zagayowar ranar haihuwar imamu hussaini alaihi salam wanda ya zo daidai da ranar dakarun kare jin johal musulunci na iran yana mai jaddada cewa yana da imanin cewa dakarun kare juyin johal musulunci suna bayyana ne ga kowane ɗan ƙasar Iran a cikin wani yanayi mai girma a fagen gwagwarmayar musulunci a wannan yanki, kuma hakan yana sanya al'ummar musulmi alfahari. ‘Yan gwagwarmayar Siriya sun sanar da fara ƙaddamar da har haren ɗaukan fansa kan sojojin haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Sojojin mamayar Isra'ila sun yi furuci da cewa. sun fuskanci buɗe wuta daga yankin kudancin siriya wanda ƙungiyar gwagwarmayar al'ummar siriya ta yi kirarin kai harin wanda shine irinsa na farko tun bayan da sojojin mamayar suka kutsa cikin yankunan siriya bayan hamɓarar da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar bashar al-assad sojojin mamayar isra'ila sun tabbatar da kai wani farmaki kan rundunar sojinsu a kudancin siriya a jiya juma'a a jiya ne sojojin mamayar isra'ila suka kai farmaki ƙauyen taraja da ke yankin tara a kudu maso yammacin ƙasar siriya inda suka kame mutane biyu wani wakilin gidan radiyon sojojin mamayar isra'ila ya bayyana cewa 'yan gwagwarmaya sun buɗe wuta kan sojojin mamayar isra'ila a yankin tara. yana mai cewa wannan shine karan farko da aka kai hari kan sojojin mamayar isra'ila bayan watanni biyu suna yawo cikin yanci a yankunan kasar ta siriya ɗan rahoton ya yi nuni da cewa kowane hari shine kowane hari shine mafarin yunkurin 'yan gwagwarmaya nuna rashin amincewarsu da matakan sojojin mamayar isra'ila da suka ɗauka kan ƙasar siriya na wuce gona da iri musamman ruguza duk wasu sansanonin soji da cibiyoyin binciken ilimin dabarun yaƙi da kuma wasu muhimman wuraren tsaro a ƙasar ta siriya masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran Sojojin mamayar Isra'ila suna ci gaba da kai farmaki kan birnin Tulkaram da sansaninsa da ke gabar yammacin kogin Jordan. Sojojin mamayar gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun shiga rana ta shida suna kai har-haren wuce gona da iri kan birnin Tulkaram da sansaninsa, inda yanayin tsoro da tarotsewar gine-gine suke lullube mazauna yankunan. a daidai lokacin da sojojin mamayar isra'ila suke ci gaba da kai hare-hare da kutsawa cikin gidajen falasinawa lamarin da ya sanadin barnata dukiyoyin falasinawa da dama tare da tilastawa iyalai masu yawa tserewa daga muhallinsu sojojin mamayar isra'ila suna gudanar da sintiri da kafa ta hanyar gudanar da yawo a kan tituna a cikin birnin musamman a yankunan yamma kudanci da kuma gabas inda suka kai farmaki gidajen falasinawa tare da bincika gidajen da kuma kai hare-hare kan barkokin soji gami da tura 'yan game da tura 'yan a kan rufafin gidaje sojojin sudan sun kwace iko da wani birni da ke arewacin kurdifon daga hannun 'yan tawayen kasar na rapid support forces rundunar sojin sudan ta sanar da cewa ta sake kwace iko da birnin um rawaba birni na biyu mafi girma a arewacin jihar kurdufan da ke kudancin kasar daga hannun dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a cikin wata sanarwa da rundunar sojin sudan ta fitar ta bayyana cewa godiya ta tabbata ga allah da yardansa sojoji sun tsarkake birnin omu umm rawa ba daga hannun mayakan dakarun kai ɗaukin gaggawa da sojojin hayar su tare da janyo musu munanan hasarori masu yawa a cewar shafin yanar gizo na arab 21 dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces sun mame birnin ba ne tun daga watan satumban shekara ta 2023 wanda ke da tazarar kilomita 145 daga birnin al'abiyat bayan babban birnin jihar kurdufan ta arewa ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla bayan da ku gama shan labarin duniya yanzu kuma sai shirye-shiryenmu ne da kullum da suka haɗa da shirin ko kun san duniyar mu a yau da kuma muleka Iran da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. Masu saurare 'asalamu alaikum, yau Asabar. ɗaya ga watan fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyu ga watan sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 sa gabata a rana irin ta yau ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ta bada sanarwar cewa jawaban da marigayi imam khomeini jagoran juyin juhalin musulunci a kasar iran ya yi a makabartar bahish zahara da ke kudancin birnin tehran bayan dawowarsa daga gudun hijira jawabi ne na nuna adawa da kasar amurka da manufofinta a yankin gabas ta tsakiya da ma duniya baki daya hakanan ita ma haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana kaduwa da damuwar ta matuka dangane da dawowar marigayi imam khomeini da kuma kifar da gwamnatin sarki sha a bangare guda kuma tarayyar soviet ta bayyana dawowar margayi imam khomeini da jawabin nasa wanda ya gabatar a matsayin wata manuniya ta babban sauyi da aka samu a kasar iran duk da cewa dai a lokacin da al'ummar kasar iran suke bore tarayyar soviet bata sanya kanta a cikin masu taimaka ma sarki sha ba wajen murkushe boran al'umma kamar yadda amurka da isra'ila da wasu kasashen turai suka yi bayan wani lokaci an samu tuntubar juna a tsakanin iran da tarayyar soviet kamar da kuma alakoki da dama sun kyautata a tsakanin ɓangarorin biyu wanda kuma wannan halin ya ci gaba har zuwa rugujewar tarayyar soviet inda wannan alaka ta ci gaba da kasancewa tsakanin rasha da iran saɓanin amurka wadda ta ɗauke matakan ƙaƙaba wa iran takunkumai da matsan lamba na siyasa tun daga wancan lokaci har zuwa inda yau take masu saurare ko san cewa shekaru 67 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan fabrairun shekara ta 1958 kasashen masar da syria sun rattaba hannu kan yarjejeniyar dunkulewar kasashen biyu domin samar da ƙasa mai suna haɗaɗɗiyar jamhuriyar larabawa bayan nasarar da gwamnatin jamal abdul nasar na ƙasar masar ta samu a kan ƙasashen ingila faransa da kuma isra'ila a yakin mashigar ruwa ta suez jamal abdul nasar ya zama gwarzon ƙasashen larabawa wanda kuma wannan ne ya sa aka amince da buƙatar haɗin kan ƙasashen larabawa wanda ya gabatar domin fuskantar yahudawan isra'ila bayan haka kuma an gudanar da zaɓen rabgar dama a ƙasashen biyu a ranar 22 ga watan fabrairu na wannan shekara wanda ya samu amincewar mutanen kasashen biyu daga baya kasar yaman ta haɗe da sabuwar kasar a shekara ta 1958 sai dai kuma dunkulewar kasashen uku bata dawoma ba domin kuwa saɓani a kan rarraba mukamai a sabuwar gwamnati da kasar syria ke ganin cewa masar ɗin ta sami wata dama ce kawai domin ta ɗora kanta a kan kasashen larabawa a kan haka a ranar 28 ga watan satumba na shekara ta 1961 sojoji suka yi juyin mulki a kasar syria kuma suka shelanta ficewar kasar daga sabuwar haɗaɗɗiyar jamhuriyar larabawan bayan kwashe shekaru uku da kafa wannan haɗaɗɗiyar jamhuriya ta ƙasashen larabawa masu saurare ko kun cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata a rana irin ta yau dr hassan ibrahim habibi ɗan siyasa kuma lauya wanda ya rike mukamai da dama a kasar iran ya rasu an haife shi a birnin tehran a shekarar ta 1936 yana da shahadar karatu ta digirin digirgirar a fannin ilimin zamantakewa da kuma shahada daga jami'ar sabon ta kasar faransa dr habibi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka taimaka wajen rubuta sabon kundin tsarin mulki na jamhuriyar musulunci ta iran sannan kuma ya yi minista a gwamnatocin mir hussein musawi da kuma hashimi rafsanjani da kuma muhammad khatami sannan kuma shi mamba ne a majalisar ce maslahar tsarin mulki sannan kuma a wannan mukami ne ya rasu yana da shekaru 75 a duniya da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata a rana irin ta yau to ɗaya ga watan fabrairu na shekara ta 2013 dr muhammad riza baba babban likitan dabbobi na ƙasar iran ya rasu an haife shi a shekara ta 1941 a garin ardabil wanda yake arewa maso yammacin kasar iran kuma ya sami digirin digirgir a fannin likitanci na dabbobi daga jami'ar tehran sannan kuma ya samu wani digiri na digirgir a fannin nazarin halittu ko kuma oceanology a jami'ar paris ta kasar faransa ya kasance cikakken mamba a kwalejin nazarin halittu kuma malami ne a fannin cututtukan kifi da kwayoyin cuta a jami'ar tehran kuma ya shahara a bangaren ilimin likitanci na dabbobi a kasar an zaɓe shi a matsayin ɗaya daga cikin manyan likitocin dabbobi na duniya a shekara ta 1997 sannan kuma a matsayin gwarzo masanin kimiyya a shekara ta 1998 a cibiyar cambridge international center for biography Relai kuma ma'aikatar al'adu ta kasar Iran ta zaɓi littafansa, Relai kuma ma'aikatar al'adu ta kasar Iran ta zaɓi littafinsa wanda ya rubuta akan cututtukan kifi a matsayin littafin shekara har sau hudu. an zaɓe shi a matsayin babban gwarzo na ƙasa a fannin likitanci da kimiyya na ƙasar iran a shekara ta 2004 sannan kuma ya rasu a ranar 1 ga watan fabrairun shekara ta 2013 a birnin tehran yana da shekaru 72 a duniya. yau. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum an sauraro, barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka hada da na siyasa, tsaro, zamantakewa, tattalin arziki da sauransu. Inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu je ra'ayi masana dangane da su, da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana ne dangane da kwanaki goma na safiyar juyin juyin hali musulunci a nan kasar iran wa'anda aka fi sani da safiya goma wa'annan kwanaki masu albarka su ne suka kammala sauyi sauyin da aka samu a kasar iran daga tsarin sarauta wanda yake mulki fiye da shekaru 2,500 a kasar zuwa tsarin musulunci wanda ba a taɓa ganin irinsa a duniya ba kuma ranakun sun fara ne daga 12 ga watan bahman ko kuma watan 11 na kalandar iraniyawa ko kuma daga ranar 1 ga watan fabrairu zuwa goma ga wata imam khomeini kudisa sirru wanda ya asasa jumhuriyar musulunci ta iran ya dawo kasar iran a ranar 12 ga watan bahman daga gudun hijira na tsawon shekaru 15 a kasashen turkiya iraki da kuma faransa don haka a wannan rana ce imam kumaini kudisu sirruhu ya dawo ƙasar iran daga ƙasar faransa inda ya yi watanni kaɗan yana gudun hijira a can daga tashar jiragen sama na mai raba da ke nan birnin tehran kai tsaye imam kumaini ya tafi makabartar beheshti zahara da ke kudancin birnin tehran inda ya sauka a tsakiyar kaburburan shahidai wanda gwamnatin sarki sha ta kashe su saboda goyon bayan jimhuriyar musulunci ta iran kuma da ƙin tsarin zalunci na sarakuna a nan ne imam khomeini kudisa siru ya jawabinsa na farko inda a cikinsa ya shelanta wargaza gwamnatin sarki sha ya kuma bayyana cewa zai kafa gwamnatin riko a cikin 'yan kwanaki masu zuwa daga nan aka fara gwagwarmaya da sojojin sha gwagwarmaya na ƙarshe a cikin kwanaki goma da ake kira kwanaki goma na alfijiri sannan a ranar 22 ga watan bahman shekara ta 1350 hijira shamsiya wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan fabrairu shekara 1979 aka bar jin ɗuriyar gwamnatin sarki sha sannan aka shelanta nasarar jami'ar musulunci ta iran a nan ƙasar iran a wannan shekara ta 2025 ne gwamnatin jami'ar musulunci ta iran a nan iran take cika shekaru 46 da kafuwa wato kimanin rabin karni kenan a duk lokacin da wannan ranaku suka sake dawowa a kowace shekara akan gudanar da shirye-shirye da bukukuwa na musamman daga cikin wa'annan shirye-shiryen dai jagoran junjo hali musulunci nan ƙasar iran imam said ali da khamna'i yakan ziyarci hubbarin imam khomeini kudisa sirruhu wanda yake kudancin birnin tehran ya karanta masa addu'a sannan ya yi sallah raka'o'i biyu ya kuma karanta masa ziyara sannan ya fita zuwa makabartan shahidai na jami'an gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran wanda suka yi shahada kuma sun hada da ayatullahi shahid bahishti wanda ya yi shahada a hannun munafakai makiya jamhuriyar musulunci ta iran ko mko kuma shine ya rubuta kundin tsarin mulkin jumhuriyar musulunci ta iran wanda ake amfani da shi a halin yanzu sannan shine alkalin alkalai jumhuriyar musulunci ta iran a lokacin da ya yi shahada har ila yau yakan ziyarci shugaban jumhuriyar musulunci ta iran shahid ali rajai da kuma firayim ministansa muhammad jawad bahunar su ma sun yi shahada a hannun munafukai makiya jumhuriyar musulunci ta iran da 'yan majalisar dokoki da wasu manya-manyan jami'an gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran wanda suka yi shahada a farko-farkon nasarar juyin juhali musulunci a kasar sannan jagoran ya fito ya zagaya kawarburan shahidan jihunan musulunci ta iran da wasu shahidai daban a wannan lokacin a ranar alhamis da ta gabata ce da jagoran juyin juhali musulunci a nan kasar iran imam said alil khamna'i ya gudanar da wa'annan ziyarori da ya saba a kowace shekara da kuma wa'annan aka buɗe bukukuwan cika shekaru 46 da nasarar junju hali musulunci a nan ƙasar iran na wannan shekarar bukukuwa wa'anda suka hada da gagarumar zanga-zanga wacce miliyoyin mutanen ƙasar iran tare da bakin da aka gayyata daga kasashen waje suke tattaki akan kan titunan birnin tehran da kuma na sauran jihohin kasar a nan teran dai tattaki yakan kare a dandalin azadi da ke nan tsakiyar birnin tehran inda kamar yadda aka saba shugaban ƙasa yakan yi jawabi inda yake bayyana irin ci gaban da kasa ta samu tun bayan kafuwarta da kuma ci gaban da aka samu na shekara-shekara har ila yau shugaban yakan tabo al'amura da suka shafi jihunan musulunci ta iran da manya-manyan kasashen duniya wa'anda suke adawa da jihunan musulunci ta iran tun kafuwarta har zuwa yanzu musamman gwamnatin ƙasar amurka amma wani irin ci gaba ne jumhuriyar musulunci ta irin ta samu a cikin shekaru 46 da suka gabata wato tun shekarar 1979 zuwa shekara ta 2025 wannan shine abin tambaya da farko bari mu ga wasu daga cikin muhimman ci gaban da jumhuriyar musulunci ta irin ta samu a cikin shekaru 46 da suka gabata a cikin ƙasar da farko tsawon shekarun da iraniyawa suke rayuwa ya ƙaru daga shekaru 55 zuwa 76.2 wannan kuma saboda ci gaban da ƙasar ta samu a ɓangaren kiwon lafiya wanda suka hada da kayayyakin aikin likita magunguna da ƙwararrun likitoci da ma'aikatan jinya sannan wannan duk ya faru ne a ƙarƙashin takunkuman tattalin arziki na ƙasashen yamma wanda ba sa son ci gaban ƙasar tun ranar da aka kafa ta imra musulunci ta iran da ita ce ƙasa ta farko a duniya a saurin ci gaba a mafi yawan fannonin ilimi wannan bisa rahoton manya-manyan cibiyoyin bincike da sanin hakan a duniya sai kuma a ɓangaren ci gaban kayayyakin aikin likita da kiwon lafiya jumhuriyar musulunci ta iran ce ta farko a yankin gabas ta tsakiya sannan ita ce ta sha bakwai a duk duniya shi ma bisa rahoton cibiyoyin ƙasa da ƙasa waɗanda suke kula da wannan fannin. jamhuriyar musulunci ta iran tana daga cikin kasashen duniya da suka sami ci gaba na azo a gani a bangarori masu muhimmanci na aikin likita wanda ake kira da turanci stem cells da kuma radiopharmaceuticals har ila juhura musulunci ta iran ta shiga cikin kasashe goma sha biyu a duniya wanda suke da dukkanin abin da ake bukata na fasahar shiga sararin samaniya sannan ta shiga cikin kasashe biyar a duniya wanda suke da fasahar amfani da makamashin nukiliya juhura musulunci ta iran ita ce ƙasa ta goma sha uku a fagen ƙarfin soje sannan ita ce na biyar a fagen fasahar ƙere-ƙeren jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa sannan ita ce ta goma a fagen ƙera jiragen ruwan yaƙi masu tafiya ƙarƙashin ruwa wato submarine har ila yau ƙungiyoyin wasannin motsa jiki na mata kaɗai a nan jumhuriyar musulunci ta iran sun sami lambobin yabo kama daga zinari azurfa da kuma tagulla har 7,961 a wasannin ƙasa da ƙasa na mata sannan mata 335 ne suka zama alƙalai a wasanni daban-daban a cikin shekara ta 2024 kadai banda wa'annan ci gaba a fagen siyasa kuma ƙasar ta samar da tsarin hulɗa da ƙasashen waje wanda yake da cikakken 'yanci na yin abin da ya dace da ƙasar da kuma abubuwan da mutanen ƙasar za su amfana da su imam khomeini kudisa sirru wanda ya asasa jumhuriyar musulunci ta iran ya sanya manufofin harkokin ƙasashen waje na jumhuriyar musulunci ta iran ya zama mai mai neman wuraren da za ta amfana ta kuma amfanar ne musamman ga ƙasashen yankin da kuma duk wata ƙasa wacce take fafatukan tsayuwa da ƙafarta a duniya da farko juna musulunci ta iran ta kafu ne da shi'arin yau iran gobe falasɗinu wanda ya nuna cewa tun kafuwarta tana ganin tallafawa al'ummar falasɗinu don dawo da ƙasarsu da aka kwace tun shekarar 1948 na daga cikin manufofinta na ƙasashen waje saboda falasɗinawa musulmi ne wa'anda ake zalunta. sannan jumhuriyar musulunci ta iran ta dakatar da sayarwa ƙasar afirka ta kudu ɗanye man fetur a lokacin saboda mulkin wariya ta turawa da ke iko da ƙasar tun shekarar 1931 inda suke nuna wariya ga baƙaƙen fataƙen asalin ƙasar afirka ta kudu sannan ta bayyana goyon bayanta ga ƙungiyar swapo ta kwatar 'yancin baƙaƙen fatar afirka ta kudu wannan halin ya ci gaba har zuwa ranar 21 ga watan maris na shekarar 1991 a ranar da sam nojoma ya isa kasar namibia daga kasashen turai a cikin jirgin sama jamhuriyar musulunci ta iran a nan ne ya shelanta samun 'yancin baƙaƙen fatan afirka ta kudu har ila yau gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran ta dakatar da sayarwa kasar philippines ɗanyen man fetur saboda goyon bayan musulman comoros wanda shugaba ferdinand marcos yake zalunta kafin nasarar junjiya halin musulunci nan kasar iran da kasar ta kasa shiga kungiyar kasashe na 'yan baruwanmu wato non alliance movement ko nam a takaice saboda kuma kasancewarta a cikin kungiyar tsaro ta sento ta tsaro wacce amurka take jagoranta amma bayan samun 'yanci a taron kungiyar nam ta shekarar 1979 a kasar sri lanka kungiyar ta amince da shigar jamhuriyar musulunci ta iran cikin kungiyar nam sannan kafin tarayyar soviet ta mamaye kasar afghanistan a shekarar 1979 jakadan kasar tarayyar soviet a nan birnin tehran ya shawarci imam kumaini kudisa sulhu kan al'amarin imam kudisa sirruhu ya nuna rashin amincewarsa a fili ya kuma bayyana fushinsa da hakan sannan bayan mamayar da tarayyar soviet ta yi wa ƙasar afghanistan yuna musulunci ta iran tare da umarnin imam khomeini kudisa sirru ta fara tallafa wa mujahidan ƙasar afghanistan don korar tarayyar soviet daga ƙasar su sannan iran ta ƙi halartar wasannin olympic na shekarar 1980 saboda nuna adawarta da mamayar da ƙasar tarayyar soviet take wa ƙasar afghanistan sai kuma a ranar bakwai ga watan agustan shekarar 1979 bayan da sojojin hamshin kasar isra'ila suka kai hare-hare kan kudancin kasar lebanon da kuma mamayar kasar ta lebanon imam khomeini kudisa siro ya buƙaci kasashen musulmi su sanya ranar juma'a ta ƙarshe a kowane watan ramadana ta zama ranar Kudus ta duniya don haka ne ranar Kudus ta duniya a yau ake gudanar da ita a sassa da dama a kasashen duniya sannan a taro na shida na kungiyar 'yan ba ruwanmu wato non-alliance movement wanda aka gudanar a birnin havana na kasar cuba an sanya taro na gaba wato na bakwai ya kasance a birnin bagdaza na kasar iraki amma bayan da ƙasar iran ta ki amincewa da hakan saboda yaƙarta da gwamnatin ƙasar iraki take yi a lokacin an canza wurin wannan taron zuwa birnin new delhi na kasar india wanda aka gudanar a ranar 17 ga watan satumban shekarar 1982 masu sauraro wannan kaɗan kenan daga shi gaba da kuma nasarorin da jamhuriyar musulunci ta iran ta samu a cikin shekaru 46 da suka gabata kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma wata fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Muleka Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin same kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke nan kasar Iran da kuma irin damakin da ake da su a bangarori daban-daban musamman ma a bangaren yawon bude ido da bangaren neman lafiya da kuma neman faɗa ilimi. da fatan masu da su ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da aka yi mana tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin shirin. a yau shirin namu ci gaban wanda ya gabace shi ne a makon jiya inda muka fara kawo muku bayanai game da kyawawan wuraren da ke jan hankali a nan kasar iran kuma mun fara bayani ne game da mashigar shirs da ke lardin lariston sai dai muna cikin bayani sai lokaci ya riske mu kuma mun tsaya ne a inda muke muku bayanin cewa a tsakiyar wannan kwarin akwai wata hasumiyar dutse da tudunta ya kai mita 80 kuma tsawonta ya kai mita goma. wanda ya samu asali ne a tsawon karnoni ya sa gabata sakamakon iska da girgizar ƙasa da aka yi hakan ya sanya bin hanyar ta ƙara wahala sosai bayan hasumiyar dutse za ka ga hanyar ta ɗan ƙara tsukewa wanda idan har ka iya hawa sama ta tsokakkiyar hanyar za ka iya isa zuwa ga wani wuri da ba shi da tamka a cikin kwarin wanda hakan zai nuna maka hakikanin yadda abubuwa na jan hankali suke a wannan wurin na gandun dajin Shears. A cikin duwatsun da ke kewaye da mashigar Shears akwai wasu ramuka da ke tsakiyar dutsen a ɓoye inda tsuntsaye suke rayuwa a wannan kwarin. Wannan ya sa ruwan da ke fitowa daga wannan ɓangaren ake kiransa da suna makwararar ruwan tsuntsaye. Akan hanyar wucewa zuwa mashigar Shears, baya ga tsuntsaye kana iya ganin awakin daji domin mashigar wuri ne mai kyau ga awakin da suka saba rayuwa akan duwatsu waɗannan abubuwa masu jan hankali na ɗabi'a da ke cike da tsirrai da bishiyoyi masu kyau a gandun dajin ya sa hukumar kula da al'adu da aban tarihi na majalisar ɗinkin duniya ta yi rijistar wannan wurin a cikin ɗaya daga cikin ababen tarihi na duniya mashigar shiris tana ɗauke da abubuwa daban-daban da ke jan hankali kuma wuri ne da ya dace ga masu sha'awar zuwa yawon buɗe ido sai dai mafi kyawun lokaci da ya fi dacewa zuwa wannan wuri mai ban sha'awa shine lokacin da yanayi ya daidaita da kuma lokacin bazara domin yanki ne da yake da sanyi sosai don haka babu shakka lokacin zafi zai fi zama lokaci mafi wahalarwa sosai idan ka yi tafiya zuwa mashigar shiz za ka iya sauka a cikin otel ko kuma masaukin baƙi da ke garuruwan da ke gefen birnin har ila yau idan kana sha'awar zama a cikin yanayi na ɗabi'a to za ka iya zama a wajen har zuwa wayewar gari wannan da shi ne takaitaccen tarihi ko bayani game da wannan mashigar Shirs da ke lardin laristan yanzu kuma bari mu yada zango a garin ilam ko kuma lardin ilam domin duba irin muhimman wuraren abubuwa masu jan hankali da suke da su domin amfanin masu son zuwa buɗe ido wurin shi dai magudanar ruwa na darban yana da nisan kilomita 38 da kudancin yammacin ƙauyen darre da ke lardin ilam babbar hanyar da ke bullewa zuwa wannan wajen a garin darre zuwa garin ilam kuma yana da mararraba da kusa da garin badire nisan wannan hanyar zai kai kilomita hudu wanda a kusa da shi akwai wani bututun tace ruwa domin amfanin al'ummar da ke zaune a wannan yankin a dukkan ɓangarorin mashigar guda biyu a gefen wani dutse akwai wasu guraben tarihi da kuma sauran burabutsan wani tsohon gari mai cike da tarihi bambancin yanayi da ke cikin wannan yanki da garin badre da darrin zai kai tsakanin goma zuwa ashirin a ma'aunin zafi yanzu kwan shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya inda zai yada zango a garin sabzuwar shi dai wannan gari yana daga cikin manyan birane da ke lardin kurasan radawi tsohon sunan garin sabzuwar shine bai haƙi yaren farisanci shine yaren da mafi yawancin al'ummar garin sabzuwar suke magana da shi wanda bayan hari da mangoliya suka kai ƙarƙashin ikon sarki kawarizmi saboda jarumta da jarumai masu ba da kariya da saraukar da kai suka nuna da ake kira ake kiransa da suna sarbidaran kuma an ɗauki lokaci mai tsawo ana kiran wannan gari da wannan suna bayan daular shi'a ta alibuwai an samu wata sabuwar daular shi'a da ta kafu a ƙasar iran ta hannun sarbidaran inda suka ɗauki dogon lokaci suna mulki a wannan ɓangaren ƙasar wanda shalkwatar wannan daula ita ce sabzuwar garin sabzuwa yana daga cikin muhimman cibiyar taruwar jama'a da jami'o'i da al'adu da musulunci da tarihin arewa masu gabashin kasar iran kuma yana a matsayin wata alama ce ta ilimi da tarihin kasar iran haka kuma makarantun ilimin addinin musulunci na wannan gari suna daga cikin daɗaɗɗun makarantun addini a iran haka zalika wannan gari ya kasance mazaunin manya-manyan masana a lokuta daban-daban na tarihi kuma ya fitar da manyan mawaƙa ga duniyar kimiyya da adabi ciki har da ibini yamin faryumdi da kuma hamid safzawari babban musan tarihin kasar iran abul fadl bai shi ma a wannan garin aka haife shi jami'ar ilimin likitanci ta Safzawar da jami'ar hakim Safzawar da sauransu suna daga cikin muhimman jami'o'i a wannan gari ya zuwa yanzu akwai jami'o'i guda goma sha hudu a garin da kuma manyan cibiyoyin ilimi da ake ci gaba da ayyuka a cikinsu kuma gwamnan wannan gari yana da cikin gwamnoni na musamman da ake ba su muhimmanci sosai a iran mahmud dorat abad mulla hadi safzuwar mulla hussein wa'is kashif kashifi da kasim gani abul fadl bai said abdullah ifkahi safzuwari da ali shari'ati duk suna daga cikin manyan mutane da suka fito daga wannan gari na sabzuwar. mahangar masana kan tattalin arziki da kasuwanci tsakanin garuruwan lardin khorasan yana da wani matsayi na musamman kuma yana daga cikin birane masu wadata da arziki a cikin kasar iran ya zo a tarihin bai cewa garin samzuwar yana daga cikin babban gari da ke da nau'o'in bishiyoyi masu yawan itatuwa daban-daban kuma inuwa ce ga al'umman wannan gari da suke rayuwa a cikinsa kuma ana kiransa da suna aljannar duniya da ƙorama ke gudana a ƙarƙashinsa tazarar da ke tsakanin garin sabzuwar ya kai kilomita 44 da garin mashahad kilomita 220 da birnin tehran ta yamma da kuma nisan kilomita 670 da garin sabzuwa da ke yammacin kurasan razawi bisa ina aka la'akari da yanayin dokoki yadda kasar iran take a shekara ta 1316 zamanin da sha garin sabzuwar shi ne mafi yawan jama'a bayan birnin mashhad haka zalika a ƙiddigar da aka yi a hukumance a ƙasar iran a shekara ta 1335 da kuma 1345 sabzuwar shine gari na biyu a yawan jama'a a lardin khurasan wurare masu ɗaukar hankali na birnin sabzuwar garin sabzuwar yana da tarihin sama da shekaru 150 da kafuwa kuma yana daga cikin ababen tarihi na ƙasa wanda makarantar fakariya tana da tsohon tarihi na shekaru 1100 a matsayin ɗaya daga cikin makaranta mafi daɗewa a iran sai kuma masallacin fominar da ke da hasumiyoyi guda biyu a matsayin wanda ya fi dadewa a kurasan. Sabzuvari yana da masaukin baki goma sha shida. Guda sha ɗaya daga cikinsu suna wajen gari ne yayin da biyar kuma daga cikinsu suke cikin gari. Ga kaɗan daga cikin wuraren da ke jan hankali masu tarihi a birnin Sabzuwar kamar Cihar Toki Diva sai masallaci mai cike da tarihi da kuma hasumiyar Hursugad sai makarantar ilimi ta Shari'at Madar. kabarin kashif kabarin bakrad sai gidan wanka na kaisariya da kuma gidan wanka na zafaraniya da dai sauransu gidan tarihi na sabzuwar a shekara ta 1380 cibiyar kula da abubuwan al'adu na ƙasa ta rajista tsoffin gidaje 220 da ke birnin sabzuwar wanda daga cikinsu gidaje 25 zuwa yanzu suna cikin jerin ababen girmamawa na tarihi a matsayin gidajen tarihi da suka fi daɗewa da suke birnin sabzuwar yanzu kwan shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya inda zai yada zango a garin sabzuwar shi dai wannan gari yana daga cikin manyan birane da ke lardin Khorasan Radawi. Tsohon sunan garin Sabzuwar shine bai haƙi. Yaren Farisanci shine yaren da mafi yawancin al'ummar garin Sabzuwar suke magana da shi, wanda bayan hari da Mangoliya suka kai ƙarƙashin ikon sarki Khawarizmi saboda jarumta da jarumai masu ba da kariya da saraukar da kai suka nuna da ake kira ake kiransa da suna Sarbidaran. kuma an ɗauki lokaci mai tsawo ana kiran wannan gari da wannan suna bayan daular shi'a ta alibuwai an samu wata sabuwar daular shi'a da ta kafu a ƙasar iran ta hannun sarbidoron inda suka ɗauki dogon lokaci suna mulki a wannan ɓangaren ƙasar wanda kwatar wannan daula ita ce sabzuwar garin sabzuwar yana daga cikin muhimman cibiyar taruwar jama'a da jami'o'i da al'adu da musulunci da tarihin arewa masu gabashin kasar iran kuma yana a matsayin wata alama ce ta ilimi da tarihin kasar iran haka kuma makarantun ilimin addinin musulunci na wannan gari suna daga cikin daɗaɗɗun makarantun addini a iran haka zalika wannan gari ya kasance mazaunin manya-manyan masana a lokuta daban-daban na tarihi kuma ya fitar da manyan mawaƙa ga duniyar kimiyya da adabi ciki har da ibini yamin faryumdi da kuma hamid safzawari babban musan tarihin kasar iran abul fadl bai shi ma a wannan garin aka haife shi jami'ar ilimin likitanci ta sabzawar. da jami'ar hakim sabzawar. da sauransu suna daga cikin muhimman jami'o'i a wannan gari ya zuwa yanzu akwai jami'o'i guda goma sha hudu a garin da kuma manyan cibiyoyin ilimi da ake ci gaba da ayyuka a cikinsu kuma gwamnan wannan gari yana da cikin gwamnoni na musamman da ake ba su muhimmanci sosai a iran mahmud dorat abad mulla hadi safzuwar mulla hussein wa'is kashif kashifi da kasim gani abul fadl bai sayid abdullah ifkahi safzuwari da ali shari'ati duk suna daga cikin manyan mutane da suka fito daga wannan gari na safzuwar mahangar masana kan tattalin arziki da kasuwanci na wannan tsakanin garuruwan lardin khurasan yana da wani matsayi na musamman kuma yana daga cikin birane masu wadata da arziki a cikin kasar iran ya zo a tarihin bai cewa garin samzuwar yana daga cikin babban gari da ke da nau'o'in bishiyoyi masu yawan itatuwa daban-daban kuma inuwa ce ga al'umman wannan gari da suke rayuwa a cikinsa kuma ana kiransa da suna aljannar duniya da ƙorama ke gudana a ƙarƙashinsa tazarar da ke tsakanin garin sabzuwar ya kai kilomita 44 da garin mashahad kilomita 220 da birnin tehran ta yamma da kuma nisan kilomita 670 da garin sabzuwa da ke yammacin kurasan razawi bisa ina aka la'akari da yanayin dokoki yadda kasar iran take a shekara ta 1316 zamanin da sha garin sabzuwar shi ne mafi yawan jama'a bayan birnin mashhad haka zalika a ƙiddigar da aka yi a hukumance a ƙasar iran a shekara ta 1335 da kuma 1345 sabzuwar shi ne gari na biyu a yawan jama'a a lardin khurasan wurare masu ɗaukar hankali na birnin sabzuwar garin sabzuwar yana da tarihin sama da shekaru 150 da kafuwa kuma yana daga cikin ababen tarihi na ƙasa wanda makarantar fakariya tana da tsohon tarihi na shekaru 1100 a matsayin ɗaya daga cikin makaranta mafi daɗewa a iran sai kuma masallacin fominar da ke da hasumiyoyi guda biyu a matsayin wanda ya fi daɗewa a kurasan sabzuvari yana da masaukin baƙi goma sha shida guda sha ɗaya daga cikinsu suna wajen gari ne yayin da biyar kuma daga cikinsu suke cikin gari ga kaɗan daga cikin wuraren da ke jan hankali masu tarihi a birnin sabzuwar kamar cihar toki diba sai masallaci mai cike da tarihi da kuma sumiyar hursugad sai makarantar ilimi ta shari'at madar kabarin kashif kabarin bakrad sai gidan wanka na kaisariya da kuma gidan wanka na za'afaraniya da dai sauransu Gidan tarihi na Sabzuwar a shekara ta 1380 cibiyar kula da abubuwan al'adu na ƙasa ta rajista tsoffin gidaje 220 da ke birnin Sabzuwar wanda daga cikinsu gidaje 25 zuwa yanzu suna cikin jerin ababen girmamawa na tarihi. A matsayin gidajen tarihi da suka fi daɗewa da suke birnin Sabzuwar. masu saurare gashi mun karo bayani amma lokaci ya mana halin sa ya zama wajibi in jalan zamun shirin a nan sai a biyo mu a wani shirin domin jin mu dauke da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shirin kammala ko ji shi ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku ku ci gaba da bibiyar shirye shiryen mu da muke yadawa a shafinmu na yanar gizo wato dot 1ng